Batun shari'ar shugaban majalisar dattawa Bukola Sarake shine kan gaba da za a iya cewa a yanzu jami'in siyasar Najeriya mafi girman mukami da ke fuskantar tuhumar rashin bayyana kadarori a bayanan da ke gaban kotun ɗawar ma'aikata wato Court of Conduct. Wannan dai bai kai ga fara batun zargin ci gaba da karbar albashin watanni bayan sauka daga gwamnan Kwara ba da sabuwar maganar nan ta kwarmaton Panama Papers. Shin wannan zai kai ga murabus ɗin sarakin ga magoya bayan sa majalisar da suka hada da kusan duk NPDP da akasarin NNPC? na cewa ko hakan zai faru ba dai ta hanyar kuri'a tsigewa ba kuma ko sarakin ya ga tsanantar lamarin shi zai can ko wanda zai maye gurbinsa kuma ba lalle ne ya zama ma dan APC ba. Sanata Isa Hamma mai na kan gaba masu mara bayan. Ai yau ba don ya zama sanar president ba ba wanda zai magana da shi. Banda Tinubu babu wani a APC wanda ya aiki wa APC kamar bukola saraki shi ya je ya taro kuɗin da aka yi amfani da shi aka ci zaɓe kuma kowa ya san dangantakansa da shugaban ƙasa babu inda shugaban ƙasa ya je kamfen ƙasar waje ko kuma inda aka je neman support a ƙasar waje da ba a je da shi ba kuma ya zan cewa duk lokacin da apdp din nan suka sa shugaban ƙasa a gaba wannan sarakin nan da ake gani shi ya tsaya masa a duk kotun da aka yi kuma duka bukola saraki shi ya biya wannan kuɗin da aka yi wani abu kuma bukola sarakin nan da ake magana shi ne ya fitar da gwamnoni biyar daga pdp yi mayar da su apc kwara bata taɓa yin opposition ba shi ya kawo gwamnansa ya dawo da shi yana pdp ya dawo da shi apc kowa ya sani duniya tana kallo a nata bangaren hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa efcc ta ce ba maganar mukamin siyasa ko wani mai gurbi ke gabanta ba amma za ta tabbatar ta tsaya kan shari'u a kotuna don samun hukunta masu laifin Baba Muhammad Azare shine mai taimaka shugaban EFCC kan watsa labaru. To abin da ake magana ga tun kotuna na musamman wajen hukunta irin waɗannan masu aikata laifuffuka na da suka shafi ɓangaren hukumar EFCC shine saboda yawan matsalolin da muke da shi wajen tafiyar da irin waɗannan kesusin a kotuna. alhamdulillahi kotuna suna iya bakin kokarin su suna bamu haɗin kai wajen tafiyar da irin waɗannan ah, ƙararraki ah, a kotunansu. to amma samar da waɗannan kotuna na musamman zai taimaka wa hukumar wajen ƙara samun nasarar tafiyar da irin waɗannan wato ayyukan kaga ma'ana alkali zai samu aikin kawai aikin da zai yi kenan na wannan ƙarar da aka kai mushi daga nan amma yanzu za ka ga bayan yana yin wannan yana yin wani yana yin wani yana yin wani da makamantansu saboda haka sai ka ga abubuwan suna samun kamar tsaiko shi yasa jama'a suke ganin cewar kamar abu yana dadewa a kotu da makamantansu Ga dai zargi iri-iri kan jami'an siyasa, sojoji da ma'aikatan gwamnati ga kuma tsarin bada beli da zargin ba da cin hanci kan hanci. Ga gajiyawar talaka wajen jira ranar da fetur wutar lantarki da na kashewa aljihu za su inganta. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.